ziyarar da Janaral muhammadu buhari shugaban kasar najeriya zai kawo a kasar kamaru yana da mahimmancin gaske ziyarar da yake kawo kamaru ziyara na alheri tare da kuran aikinsa na kamaru paul biya za su tattauna kan dangantaka daga tsakanin kasashe biyu da kuma yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda na boko haram da misalin karfe goma sha ɗaya ne shugaban ƙasar kamaru zai tarbi shugaban najeriya da zaran ya sauka daga jirgin sama a babban tashar da jirgin sama na simalin a birnin yaounde bayan haka za a yi take na kasashe biyu sannan muhammadu buhari zai gaisa da ministoci da kuma 'yan majalisa da sauransu kafin ya je masauki a Otal hilton da karfe biyu shi janar muhammadu buhari zai je fadan shugaban kasar kamaru inda zai tattauna da shi shugaban kasar kamaru wato paul biya da karfe uku da rabi na rana kuma muhammadu buhari zai je ya gana da 'yan najeriya da suke da zama a kasar kamaru musamman a birnin yaounde da karfe 8 na dare akwai liyafa da shugaban kasar kamar paul biya da matarsa chantal suka shirya ma shugaban kasar najeriya a fadan shugaban a ranar alhamis 30 ga watan nan da muke ciki da misalin karfe 10 na rana bayan shugabannin biyu sun je tashan jirgin sama na yawun da shimalem za a karanta sanarwar karshe na shugabannin biyu kan wannan ziyara da karfe 10 na rana shi shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari zai kammala ziyararsa domin a lokacin ne zai tashi da jirgin sa zuwa abuja tun da aka kawo karshen batun bakasi kasar kamar najeriya suna nan suna tafiya tare saboda tabbatar da zaman lafiya da faɗaɗa harkokin kasuwanci tsakanin kasashe biyu daga cikin abubuwan da suka zaɓa akwai tsaga hanyoyi saboda ganin an samu daman shigowa da fitowar da hajoji akwai hanya tsakanin bamenda manfe ekok a ke inugu da aka riga aka yi nisa a aikin saboda bunƙasa harkokin kasuwanci haka su ma 'yan najeriya suna da yawa da suke tafiyar da harkokinsu musamman na cinikayya ƙasar kamaru idan ka je mvogada na birnin yahunde inda suke sayar da karafin motoci sai ka yi tsammanin kana usai ko garke a birnin abuja kamar wannan yana cewa devant lequel du fâché, je suis venu faire affaires au Na zo Kamaru yau shekaru da yawa, ina kuma sayar da tsoffin karafu na motoci, ina kuma zaune babu matsi. Haka cikin jihohi goma na ƙasar Kamaru za ka sami 'yan Najeriya masu ɗimbin yawa suna zaune suna tafiyar da harkokinsu, su kuma 'yan Kamaru suna jin daɗin zama da su, saboda zaman tare da suke babu mai saba ma wani tsakaninsu. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.